manuniya. Gwamnonin Arewacin Najeriya ta yaba da kwazo da bajintar shugaba bola ahmed tinubu bisa yadda yake tunkarar matsaloli akan harkar tsaro kuma da nasarorin da ake samu abun nan duk yana can ya ta'allaka da local governments din da suke da iyaka da daji domin yan ta'addan nan in sun yi ta'addanci daji suke koma shugabannin gwamnonin arewacin najeriya kenan ke jinjina wa shugaban kasa bola ahmed tinubu da suka ce yana markaɗe matsalar tsamin tsaron da ta riga ta yi tsanani game da dungurar duhun dulumar wutar lantarki a najeriya kuwa masa. masana ne ke cewa a gaskiya akwai bukatar jagorin kasar nan su sauya tunani. Wutar yanzu in ka je wurin da madatsar ruwan yake tun fa aikin sardauna ne bai kuma karasa ba ba a kuma samu wanda ya taho da niyyar ya karasa ba to dole sai mun samu kanmu cikin yanayi wanda bai da kyau shi kuwa mafashin baki kan al'amuran yau da kullum barista elzbar abakar cewa yake rikicin cikin gidan jam'iyyar apc a jihar kaduna ba akwai rudani rikicin ya yi kamari waɗanda suke gwamnati in su suka ga kamar ruwa zai ci su to suna iya juyawa da baya su yi matsin lamba ga gwamna ta yadda za a shashantar da magana. Wadannan ba su mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku ji cikin wannan shiri na manuniya. Assalamu alaikum barkamu da wani lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan zaga karkara da birni. Shiri na ɗari da sittin da takwas cikin jerin shashiren manuniyan da ke son ganin an tallafawa masu rauni. Mai yiwuwa kuma tallafawa raunin tsaro a arewacin Najeriya ne yasa gwamnonin yankin kiran taron nema wa tsananin tsamun tsaron magani. Gwamna Muhammad Inuwa Yahaya na jihar Gombe shine ya tsage tsantsar matsayar ƙungiyar a matsayin shi na shugaban waɗannan gwamnoni. gwamnonin arewacin najeriya mun yi mitin yau kuma mun ɗau mataki ko matsaya kamar haka na farko wannan ƙungiya ta yaba da ƙwazo da bajintar shugaba bola ahmed tinubu bisa yadda yake tunkarar matsaloli akan harkar tsaro kuma da nasarorin da ake samu bisa yaƙi da masu ta'addanci da masu eh, ɗaukar mutane na kuɗin fansa da kuma sauran abubuwa da suka shafi ɓata zamantakewar al'umma na biyu mun tausaya bisa a kan abubuwan da suke faruwa tsakanin jihohinmu na arewa a inda waɗannan abubuwa na ta'addanci ko kuma na wannan ɗaukan kuɗa a mutane don samun kuɗin fansa da sauran miyagun ayyuka suka yi tsamari kuma mun tabbatar wa sauran jihohin nan cewa dukkanmu muna haɗe muna tsaye kan kafafunmu za mu yi matukar kokarin da ya kamata domin mu ga dukkanmu da mu da su mun gudu tare mun tsira tare. Shi kuwa gwamna dukka Umar Raɗan jihar Katsina wanda ya limancin gwamnoni zuwa Amurka kan maganar matsalar tsaro cewa yake dogon dajin da ya kewaye wasu jihohin arewacin Najeriya yasa 'yan bindiga ke yi wa yankin sansani. Abin da ke faruwa mu ma da muke da matsalar tsaron da jihar Katsina da ta Kaduna da Sokoto da Niger da Zamfara duk abin da ya jawo mu shi saboda mun yi boda da daji akwai dajin da ya taso tun daga central african republic har mali ya shigo ta jibiya ya ɗauki local gamin guda takwas na jihar katsina ya shiga kaduna ya shiga zamfara shi ya tafi har niger ya fita har cameroon su wannan dajin shine matsala yanzu mu ma a jihar katsina in ka ɗauke ta za ka ga ɓangaren daura da suke boda da jigawa state nan bangaren ba ma wanda ya san wata magana rashin tsaro da ake yi a jihar katsina abin nan yana can ya ta'allaka da local governments da suke da iyaka da daji da kuma wa'anda ke jikin wa'anda ke iyaka da daji domin 'yan ta'addan nan 'yan sun yi ta'addanci daji suke koma kuma sun fi kowa sanin wannan daji idan allah ya taimake mu muka yi maganin abin da ke nan wurin to ba zai matso ya shigo jigawa ba zai shigo kano sai dai mu kora shi ya koma cikin dajin har Allah ya kawo karshen shi game da maganar kirkirar yan sandan jihohi a Najeriya kuwa sanata Alir Dauda Jikan da ya shugabanci kwamitin yan sanda jan tare Najeriya da ta wuce ne ya ce ya kamata dai a yi taka tsantsan dan gudun da na sani illolin shi shine kaman tsoron da ake ji da yan siyasa za su iya amfani da wannan abu wajen cutar da abokan hamayyansu a siyasance sannan kuma amfanin shi shine idan aka yi wannan abu an kawo aikin tsaro kusa da al'umman da ya dace wanda kowane jiha ita kaɗai ta san abin da yake damunta to kuma ta in suka su ne suka ce za su gudanar da harkar tsaro za a fi samun tsaro mai inganci saboda sun san lunguna da sakuna sun san irin yanayin halayen al'umma sun san irin yanda ya kamata su tafiyar da al'amuran tsaro to shi yasa yan majalisu suka zo suka taru a nan a fito da tsare-tsare yanda za a gudanar da wannan aiki na dan sandan jiha ba tare da an samu wasu sun yi amfani da wannan dama su bata wannan tsari. Babbar barazanar da ke burgar burkita bunƙasar ƙasashe irin su Najeriya ita ce maganar matsalar wutar lantarki da kuma rashin tsantseni. Kuma ɗaya daga cikin masu sharhi akan al'amuran yau da kullum a Najeriya Malam Umar Hashim Kwanar mai shayi na Kaduna ya ce idan aka tattara dukkanin matsalolin ƙasar za su tike ne a gaban shugabanni. Ruwan da ake janyo daga wanda yake murza injinukan ruwa ne namu. To maimakon mu yarda akwai lokacin da ruwa zai iya ja da baya sai muka ki amfani da wannan sai muka tsaya a kan ruwa saboda haka za ka ga idan zafi ya kama to wuta tana yin ƙasa ne me ya kamata a yi akwai hanyoyi da dama wanda za a iya sauko wutar lantarki akwai ta iska akwai ta gas wanda kuma duk dukkansu muna da su babu wanda ba mu da idan ruwa ne ma ya kamata a ce mun ƙara ƙoƙarin janyo wannan ruwan yanzu dalilin da ya sa a ƙasar ethiopia za ta ƙara samun ci gaba daga ciki da wutar ta bata wuce kaso kusan 28 ba amma yanzu janyo ruwan da kuma hassasa wannan wajen ruwan an tabbatar da yanzu babu a cikin ƙasashe waɗanda wata na afirka wanda ke da ƙarfin yadda zai bada wuta irin ƙasar ethiopia nan maimakon a samu waɗanda suke ƙwararru waɗanda waɗanda za su iya mana amfani da wutar kuma wutar za ta ba mu abin da muke bukata sai muka tsaya akan wutar wutar yanzu in ka je wurin da madatsar ruwan yake tun fa aikin sardauna ne bai kuma karasa ba ba a kuma samu wanda ya taho da niyyar ya karasa ba to dole sai mun samu kanmu cikin yanayi wanda bai da kyau musamman yankin arewa duk wata sana'a da masana'antu babu yanda za a yi a samu ci gaban in babu wuta kuma rashin wutar in kallo da shi ya haifar da watan tsadar mai guda biyu gas da abin da ya shafi fetur kuma man naku ne kuma akwai shi aka ki gyara wutar dan mugunta aka ki gyara abin da ya shafi fetur shi ma dan mugunta game da rikicin rungumar numu fadin cikin gidan jam'iyyar APC a jihar Kaduna kuwa barista Elsbur Abubakar ne ke cewa ba lalle bane binciken da masar dokokin jihar Kaduna ke yayi tasirin da ake tsammani a kundin tsarin mulkin Najeriya majalisar jihar Kaduna tana da dama ta yi bincike ga dukkan al'amuran da suka shafi tafi jihar Kaduna. Amma matsalar ita ce binciken da za su yi daga ina za su faro, suwa da wa za a samu cewar lallai da hannunsu in ma da badakala a bashin. Kaga yawancin jami'an gwamnatin jihar Kaduna na yanzu su aka yi wancan gwamnatin da su, kuma da yawansu ba za a ce ba su amfana ba. ko kuma ba su da masaniya daga waɗancan kuɗaɗe da aka samu. A majalisar ma yawancin 'yan majalisa suna cikin waɗanda suke wancan majalisar lokacin da aka ciyo wancan bashin. Don haka dambaruwa ce da za ta daɗe kuma ba a san me zai haifar ba. Amma ni a tunanina ba zai haifar da komai ba. Saboda rikicin ya yi kamari waɗanda suke gwamnati in suka ga kamar ruwa zai ci su to suna iya juyawa da baya su yi matsin lamba ga gwamna ya yi tunani ga irin shiga da ya yi cikin wannan harka ta bashi ta yadda za a shashantar da maganar asali ana ruɗin mutanen jihar kaduna ne kawai a yanzu amma abin ba zai haifar da ɗa mai ido ba. go batutuwan da za mu yi bajja muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafar murafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum aka ce an kwana kuma gashi har an kai ga an wuni. Domin kuwa daga juma'an nan ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ishirin ne ga dukkanin masu dafar murafin ikon su yi sallama akan kujerin da da su ne suke ganin yanzu su suke zamani. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Haruna Shehu mararraban Jos da Murtala Faruk Sanyin nan da ke Washington sai kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi daga kowane fanni. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabatar da nake cewa su kun mako idan Allah ya sake sada ma a cikin wani sabon shirin na manuniya.